shakka da sunanci ila yau biyu amma ba a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim durar bayya na'am wa kana zaidun abi eh aba an yarda wato zaidu ya kasance ya yarda ya dawo فبعد أن قام زيد بالكوفة bayan zaidu wato ya يا a kufa na bida ta ashirin shaharan wato ya tsaya a kufa watanni watanni ده da yan kai watanni goma da yan kai yadda uli yana kiran mutane zuwa ga kanshi bi ma'ana yana kiran mutane cewa shi imami ne a zo a mai biyayya yana so ya cire wannan sarki din shi ya hau wa yaltafitu hawlahu ko mutane yaltafu mutane suna yin cunkoso a gefensa yana kira mutane suna ba shi goyon baya karaja huwa wa ansaruhu na kimaran har sai ya fita da shi da mataimakansa suna kutsawa cikin zurfin tekun yaki suna zurfawa cikin suna kutsawa cikin zurfin teku na yaki wa kanat ma'arik adida ya kasance ma'arka ne masu yawa hmm. eh? kharaja kimara ha zai wanda zaidu ya kutsa cikin ainihin zurfin tekunta wa sabu da shi da sahabbansa bi basalati ya kutsa da jarumta ya nuna jarumta sosai a wajen wannan yaki wa kanat akhir halqat inal taqa zaid fi 500 fari ya kasance karshen halkoki wannan shine karshen halka lokacin da zai ya haɗu da su a cikin mutane kamsu mi'a faris cikin dawaki ɗari biyar ma'ajin su wuyi tare da runduna na balu umayya na allazi na haza adadu na ashar alfa wato rundunar bani umayya din kusan adadinsu ya kusanci dubu goma sha biyu wakada nasru yatimu li zaid wato nasara ya kusa ya cika ga zaidu ma qillati adadi duk da karancin adadin shi na'am laula anna sahama asabahu fi jabhati da ba nan wani kibiya ya same shi a cikin goshinsa na na hagu ba ana cikin wannan yaki saura kaɗai ya samu nasara sai kibiya ya same shi a wajen goshin shi na hagu faji alahu bi dabibin ismuhu sufyan sai aka zo mai da wani likita sunan likitan nan Sufyan na'am wa ma ra'a irra'a ta saham kawai sai wannan likita ya duba wannan kibiya hmm. ya ga kibiyan nan mafurushan wato an shimfiɗa shi shimfa kibiyan nan ya shimfiɗa a goshin zai ba zai na'am hatta qala lahu har ce masa innaka inna zatahu min ra'atik mutta mutta yace lalle kai idan za ka cire wannan kibiya daga kanka ka mutu na'am wato kibiyan sun shirya shi sosai hmm. kuma sun sa mai guba kuma in yace zai zara kibiyar zai mutu dan kila zai ta zuban jini har ya mutu Allah sai zayd الله سي زيد يجي الله يمسى رحمه الموت ay أيسر alayya mimma أنا sai ce, wallahi mutuwa shi yafi sauki a gare daga cikin halin da nake ciki kenan da aka same wannan kibiyar ba karamin wahala yake sha ba sai goma ce gare ya mutu a cire mai abin ya mutu ya fa alkhairi da a bar mai wannan abin ya ci gaba da shan wannan wahala din a ninta za a saham ta mata lisa'ad wato ba a dade ba da aka cire kibiya nan ta ke rasu Na. A hawala ashabuhu dafna. sai mabiyansa suka yi kokarin su binne shi fi makanin amini a wani waje amintacce ba ilin an ne a adai wato can nesa daga idanuwan makiya domin kada makiya su mai musula Na. walakin a adawuhu tawassalu ila al-qabr sai dai makiyansa sun samu saduwa zuwa ga wannan kabari a yini a tali mai biyowa wani ba su eh suka haƙa wannan kabarin wastan zu suka suka yanko kan shi an gane yanki suka samu suka yanko kan shi wasalabul jasada fil kufa sai suka gicciye wannan jiki a kufa bi makane bi makane yuqalu lahu al kinasa hmm. a wani waje ana kiran wannan wajen kinasa wa ursila rasulullahi ila dimashq sai aka aika da kanshi zuwa ga dimashq wa kana sana ya kasance shekara na 122